Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da kuma ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da da biyar. Sauran gidajen rediyo sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar tara ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Maryam ba mu kawo labarai. To Hadiza a yau Asabar kotun kolin kasar Indiya ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa abinda ya sa yanzu za a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya da ke arewacin Indiya. Jami'an Amurka da ke yaƙi da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa akan mayakan ISIS da aka kama yayin da daular su da ke Siriya ta ruguje suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ikirarin da China ta yi na cewa kasashen biyu sun ci mu yarjejeniyar rage haraji akan wasu kayayyakin da suka sawa juna. Madalla, to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa akalla 'yan Boko Haram goma sha shida tare da iyalansu takwas sun miƙa wuya bayan wani harin daga dakarun Najeriya. Sannan kuma za ku ji inda kungiyar uh, makafan Najeriya da ke tsallakawa zuwa jamhuriyar Nijar shekara-shekara don gudanar da addu'a ke kukan rufe iyakokin ƙasar. Bayan haka kuma za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar kotun kolin kasar indiya ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa. Abin da ya sa yanzu za a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya da ke arewacin indiya inda wasu tsagera mabiya addinin na Hindu suka lalata wani masallaci da aka gina a karni na goma sha shida sama da shekaru 25 da suka wuce. Ba tare da wata jayayya ba hukuncin da aka yanke a kan ɗaya daga cikin daɗaɗɗiyar takaddamar da aka yi a ƙasar tsakanin bangaren 'yan Hindu da Musulmai. kwamitin alkalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba musulman wani filin daban don su gina masallaci a wurin. A shekarar 1992 aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi a kan eka 2.77 na wani fili, inda rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane dubu biyu. Shugabannin addinin Hindu da na musulman yankin sun jaddada yin kira akan kan tabbatar da zaman lafiya da ƙulla dangantaka mai kyau bayan da aka sanar da yanke hukuncin. jami'an amurka da ke yaƙi da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa akan mayakan isis da aka kama yayin da daular su da ke siriya ta ruguje suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga yanzu damuwar a cewar jami'an ta fi yawa akan yadda mayakan kasashen waje kusan dubu biyu ke cikin wani yanayi na rashin tabbas a gidajen yarin wucin gari da ake tsare da su wanda kuma dakarun sdf da ke samun goyon bayan amurka ke sa ido a kai akwai yiwuwar daga baya za mu sake ganin mayakan nan na kasashen waje da yawa bayan sun gudu daga gidan yari ko bayan an sake su a cewar shugaban hukumar yaƙi da ta'addancin amurka russell travers a lokacin da yake jawabi a gaban jama'a a wata cibiyar amurka da ke sa ido a kan manufofin wasu kasashen waje watanni da yawa da suka gabata jami'an amurka a ma'aikatar harkokin wajen kasar da kuma ma'aikatar tsaron pentagon sun nemi kasashe musamman waɗanda suka shiga haɗakar dakarun da suka yi yakin murkushe 'yan isis a kan su kwashe 'yan ƙasashen su su kuma tuhumi 'yan su ko kuma masu zama su da suka shiga ƙungiyar isis da ta ayyana kafa daular ta. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ikirarin da China ta yi na cewa kasashen biyu sun cimma yarjejeniyar rage haraji akan wasu kayayyaki da suka sanya wa juna a takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. A jiya Juma'a Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House cewa sun so a rage haraji akan wasu kayayyakin wato China kenan, amma ni ban amince akan wani abu ba. waɗannan kalaman na trump suna nuna cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba game da tattaunawar da bangarorin biyu ke yi ganin sun kawo ƙarshen mummunar takaddamar cinikayya da ta shafi tattalin arzikin ƙasashen biyu a shekarun jiya alhamis ne ma'aikatar cinikayyar ƙasar china ta ce ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun amince su rage haraji akan wasu kayayyaki da suka sanya wa juna. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shirye-shiryen da Amurka ke yi a kan masana'antun tatsar man da ke gabashin Siriya na batawa jami'an Turkiyya rai waɗanda saka zargi Amurkar da yin amfani da ribar man wajen samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da janye dakaran Amurka daga arewa masu gabashin Siriya a watan da ya gabata aka tura ɗaruruwan dakaru su je su yi gadin masana'antun man. Jami'an Amurka dai sun sha faɗin cewa burinsu shine su kare masana'antun tatsar man daga 'yan kungiyar ta'addan isis amma ranar alhamis din da ta gabata wani jami'in ma'aikatar tsaron pentagon ya tabbatar da cewa ribar da ake samu daga man na zuwa ne ga dakarun kungiyar sdf da galibinsu kurdawa ne jami'ai a turkiya sun sha yi wa amurka korafi akan yadda kasar ke aiki da dakarun sdf sun kuma ambaci cewa kasancewar mayakan sdf a bakin iyakar turkiya da siriya shine babban dalilin da ya sa turkiyar ta kai farmaki a siriya 'Yan sanda a biranen Bolivia da yawa sun raba gari da gwamnatin kasar maimakon su mara mata baya sai ma suka haɗa kai da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a jiya jama'a. A watan da ya gabata ne aka fara gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sakamakon zaɓe mai cike da takaddama da aka yi kwanan na a ƙasar wanda ya sake ba shugaba Evo Morales wani wa'adin mulki karo na hudu. Kafar talabijin ta nuna yadda 'yan sanda suka gaisa da masu zanga-zangar jiya jama'a a La Paz babban birnin kasar bayan arangamar da suka yi da masu zanga-zangar kwanaki uku da suka gabata. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ba da rahoton cewa wasu 'yan sandan a birnin La Paz sun koma ofisoshinsu don kaucewa wata arangamar da masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin 'yan sanda abokanmu ne jama'a na tare da su da ƙarfi. Maria Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu a wani barin wuta da dakarun najeriya ta kaddamar kan mayakan boko haram bayan ta kwashe uh, wasu mayakan da dama kimanin 'yan boko haram goma sha shida tare da iyalansu takwas suka miƙa wuya ga rahoton hassan maina kaina daga abuja a baba nan da sojojin najeriya sun ƙara kaimi wurin kai hare-hare ga mayakan boko haram a zirin yankin tafkin chadi a cikin sanarwar da ya aiko mana jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin najeriya kanar aminu iliyasu ya yi bayanin cewar kimanin masu sada baya goma sha shida ne tare da iyalansu suka yi saranda tare da mika kansu ga dakarun rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi da ke fotokol kafin daga bisani a mika su ga bataliya ta sojan najeriya da ke gamborin gala wani gari da ke kan iyaka mayakan waɗanda suka shaidawa dakarun najeriya cewar lalle da su aka yi ta kai hare-hare ga sojoji da faran hula a baya yanzu sun ga ba za su iya jure irin balin wuta da sojojin ke masu ba abin kenan ma da yasa suka mika wuya dr kabiru adamu wani masanin tsaro ne a najeriya eh, ba shakka irin wannan bumabumai da kuma kusawa wurare da ake tunanin cewa wanda mahara suna nan zaune zai taimaka sosai wurin kawo karshen matsalar tsaron da ƙasa ke fama da shi. Eh, a yaƙi propaganda na da kyau duk lokacin da ka samu nasa to kai kokari ka yaɗa shi kuma zai taimaka wurin ƙarfafa ma su kansu dakarun sojojin da sauransu ƙarfin gwiwan yaƙin da suke yi to kuma in aka yi nasara zai taimaka wurin karya ma su abokan wayan da ake yaƙi da su ainihin yunkuri da suke yi na yakin. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kanar aminu isa kwantagora ya ce wannan nasara babban ci gaba ne a yaki da ta'addanci ita ma kungiyar kanta ya eh, kaga an rage mata karfi da an kakkama wuraren karfin su ya ragu kuma karfin su ya ragu to akwai alamun cewa lallai ana cin nasara a ko ina suke a kasan cewa an ƙara karfi an ƙara himma a kan su amma duk da haka a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu akwai wani abu guda da ya kamata a ce sojojin sun yi sai an tabbata dazuzzukan nan da tsaunukan nan misali yanzu nan wurin tafkin chadi da kuma tsakanin iyaka tsakanin Najeriya da Cameroon tsaunukan da ke nan na Mandara Mountain da sauransu. To har yanzu akwai wurare da suke walwalan yadda suka ga dama. Sai an tabbata amma mai wuraren nan kafin wannan yunkuri da ita rundunar sojan Najeriya take tasiri. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Sarakunan makafai musamman da ke jihohin kan iyakar Najeriya sun ce rufe iyaka ya kawo musu cikas wajen shiga jamhuriyar Nijar don gudanar da addu'ar shekara. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elhakaya da ƙarin bayani. sarakunan makafi musamman ma a jihohin kan iyakar najeriya sun ce rufe iyaka ya kawo musu cikas wajen shiga jamhuriyar nijar don gudanar da addu'ar shekara don haka makafin dai sun zauna a garin kwangwalam da ke kan iyaka suka gudanar da addu'ar ta neman zaman lafiya da samun dogaro da kai don daina bara da wasu 'ya'yan kungiyar ke yi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada ma salatan matan da wa milkillah wakilin makafi na sarkin musulmi daga sokoto ya ce addu'a ta samo asali ne daga kakannin makafin da kan ratsa iyaka zuwa da magaran ko ko wasu biranen nijar don gudanar da addu'ar alhaji haruna muhammadu sai sama da shekara talatin muna wannan tafiya su kuma ga tarihinta shekara ɗari uku da wani abu suna yanta lokacin da sun kai girbi da kaka ba a fara ɗauko abinci daga daji sai sarakunan wannan lokaci sun tara su sun yi addu'a sannan a fara shigowa da abinci abubuwa dai da dama waɗanda ke faruwa irin waɗannan tarukan saboda ana wayar da mutane kansu game da hana barace-barace da dukkanin abubuwa waɗanda muka yi nan wato kamar makaranta ta muka zuwa wurin wannan abubuwan ba addu'a ce kawai ake taruwa a ba a bayan an yi waɗannan abubuwa sannan ana addu'a da sahe a je gidan sarkin da magaran a kai kayayyaki a yi addu'o'i dai musamman da sahe da rana da dare in mun ta babu abin da muka yi in ba da waɗannan addu'o'in ba. mai masaukin baki sarkin makafin katsina alhaji na huta ya buƙaci gwamnatoci su rika ware wa sarakunan makafin wani tsarin samun kasafi don inganta rayuwarsu. sunana alhaji garba muhammad na huta sarkin makafin katsina sakataren sarakunan tarayyar najeriya na makafi kowane gwamna muna kunshi shi ya taimaka ya yanka ma sarakunan makafi albashi tun da su ma sarakunan makafin nan gabanni ne wanda suke kashe wuta su kaɗai cikin gidajensu. A lafiya ne. Saboda haka za mu yi addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa masu girman gwamnonin nan su yi sarakunan albashi hakimanmu kuma akwai kiftar sai a fiyas hakimanmu su ma a rikai masa albashi saboda nan suke kashe wutar. In banda wata matsala da ta taso wadda ta tsakaninmu da wani yaro wanda ya ce mana kuma an ba mu kuɗi dala miliyan bakwai da miliyan biyar shi da Musa Ahmadu Funtuwa don haka magana nan tana ma kotu yanzu wuce a kawo MTN da ta ba da wannan kuɗin to ta kawo shaida cewa ta ba mu naira biyar. Akwai makafi masu yawan gaske a yankin arewacin Najeriya da kan dogara ga taimako daga sauran jama'a wanda akan kan kawo muhawara tsakaninsu ta yadda ya dace a yi mu'amala mai ma'ana.

Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma na safe da minti goma sha biyar. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin wasu masu sauraronmu da dama da ke son bayani kan ziyarar ibada wacce Kirista ke kaiwa birnin Kudus ko Jerusalem da wajibcin ziyarar da kuma ka'idarta. Masu tambayar sun hada da Ishaku Abubakar da Barnabas Siniya daga Bauchi da sauransu. To idan masu tambayar na saurare albishirinku. wata shekara can mun taɓa ansa tambayoyin malam yahaya abubakar karfi fashi wanda ya yi tambayoyin da suka kunshi irin naku kai har ma da wasu da ba ku yi ba da haka za mu sake gabatar muku da abin da ya sauƙaƙa a lokacin kafin in je ga amsar tambayar kai tsaye bari in yi shimfiɗa Bisa ga Bible ko littafi mai tsarki, Allah ne da kansa ya shelanta birnin Kudus a matsayin birni mafi tsarki a addinin Kirista. Zabura Sura 132 aya 14 da Zabura Sura 68 aya 15 da kuma Zakariya Sura 8 aya 3. Hasali ma ita kanta aljanna Allah kan musalta ta da birnin Kudus. Wahayin Yahaya Sura 21 aya 1 zuwa 32. Sannan birnin Kudus na da wasu ƙarin sunaye kamar haka Urushalima da Yerushalayim, Jerusalem da Bait Hamakdash da Ibraniyanci ko kuma Baitul Maqdis da Larabci. To amma a nan za mu rika amfani da sunan birnin Kudus da kuma Urushalima. Bari mu fara da tambayar ta farko kan shin ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da asali a addinin Kirista? bisa ga littafi mai tsarki ko Bible a turance tun kafin a fara ziyarar ibada zuwa birnin Kudus Allah ne ce za a yi. A Zakariya Sura takwas aya ashirin zuwa biyu ana cewa, Mutanen birane da yawa za su hallara, mutanen wani birni za su tafi wurin mutanen wani birni, suna ce masu, Za mu tafi mu roƙi alherin Ubangiji, mu kuma nemi Ubangiji mai runduna, ku zo mu tafi, jama'a da yawa da al'umma masu iko, za su zo Urushalima su nemi Ubangiji mai runduna su kuma roƙi alherin Ubangiji. Ga abin da aka ce a Shu'aibu ko Ishaya Sura 60 aya 6 zuwa biyu game da ziyarar ibada Urushalima. Babban ayarin raƙuma zai zo daga Madayana da Efa, za su zo daga Sheba su kawo zinariya da kayan ƙanshi. Mutane za su ba da labari mai daɗi akan abin da Allah ya yi. Dukkan tumaki na kedar da na za a kawo miki su hadaya. a kuma miƙa su a kan bagade domin Ubangiji ya ji daɗi. Ubangiji zai darajanta haikalinsa fiye da da. Hasali ma bisa ga Bible Allah ya ce, za a kai wani lokacin da duk wata al'ummar da ba ta da masu zuwa aikin ibada birnin Ƙudus za ta gamu da fushin Allah. A Zakariya Sura 14 aya 16 zuwa 17 an ce, sa'an nan wadda ta ragu daga cikin dukkan al'umman da suka kai wa urushalima yaƙi za ta rika haurawa zuwa urushalima kowace shekara domin yi wa ubangiji maɗaukakin sarki sujada a lokacin kiyaye idon bukoki. idan kuwa wata al'umma a duniya ba ta haura zuwa urushalima domin ta yi ubangiji maɗaukakin sarki sujada ba ba za a yi mata ruwan sama ba to ka ji tsananin abin malam yahaya haka zalika a shu'aibu ko ishaya sura sittin aya goma zuwa sha biyu an ce ubangiji ya ce wa urushalima baƙi ne za su sake gina garukanki sarakuna kuma za su bauta miki wato hidimar addini ƙofofinki za su kasance a buɗe dare da rana domin sarakunan al'ummai su kawo miki dukiyarsu amma al'umman da ba su bauta miki ba wato hidimar ibada za a hallakar da su to kaji malam yahaya Wata kuma tambayar da watakila za ka so a baka amsar ta ita ce, sau nawa za a je ziyarar ibada a birnin kudus A tsohon alkawari, Allah ya umarce Hudawa su je ziyarar ibada a birnin kudus sau uku a shekara, a lokacin irin ƙetarewa wato over da Turanci, da idin shabot da kuma idin bukkoki. Dubi kubawar shari'a ko ko maimaitawar shari'a Sura 16 aya 16. To amma malamai sun lura cewa a lokacin masu ibada ba su da nisa daga birnin Kudus. Sannan kuma ba a da kammala sauran haikaloli ba. Don haka ana iya cewa ga waɗanda suke iyawa daga sau ɗaya zuwa sau uku a shekara yayi kamar yadda za a gani a gaba. Amma fa kar wata ƙasa ko al'umma ta rasa mai zuwa aikin ibada a birnin Kudus. Shin ya zuwa birnin Kudus aikin ibada a zamanin da yake? Bari mu fara da zamanin tsohon alkawari. A Sama'ila ta ɗaya, Sura ɗaya aya uku, wato labarin Elkana, an ce, A kowace shekara, Elkana yakan haura daga garinsu zuwa Shilo, wato wata musujjada a birnin Ƙudus, domin ya miƙa wa Ubangiji mai runduna hadaya ya kuma yi masa sujjada. A sarakuna na ɗaya, Sura goma aya ɗaya zuwa goma, da labarbaru na biyu, Sura tara aya ɗaya zuwa sha biyu, A nan, a yayin da wasu malamai ke raba ziyarar da sarauniyar Sheba wato Bilkisu ta kai birnin Kudus a zamanin Sarki Suleiman da harkar addini, wasu kuwa na ganin ziyarar ibada ce. Malam Yahaya shi kansa Yesu ya je birnin Kudus aikin ibada tare da iyayensa. A Luka Sura biyu aya 41 zuwa bakwai, an ce, To iyayensa sukan je Urushalima kowace shekara lokacin idin ƙetarewa. da ya shekara goma sha biyu sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi in ka duba za ka ga har yesu ya yi ta bayanai a masujada a lokacin ziyarar ibadar sannan daga aya ta arba'in da shida an ci gaba da cewa sai kuma a rana ta uku suka same shi a haikali zaune tsakiyar malamai yana sauraron su yana kuma yi musu tambayoyi Duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi ta al'ajabin irin fahimtarsa da kuma amsoshinsa. Malam Yahaya ga kuma labarin zuwan Yesu birnin Kudus aikin ibada shi kaɗai lokacin da ya balaga. Wato, banda zuwa birnin Kudus aikin ibada da iyayensa da Yesu ya yi, lokacin da ya girma ya jajje din nan uku shi kaɗai. Na ɗaya zuwan Yesu birnin Kudus idin Hanuka har ya yi ta wa'azi, dubai haya sura goma aya ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu na biyu zuwan yesu birnin kudus idin bukkoki har yi ta wa'azi dubai haya sura bakwai aya goma sha hudu na uku zuwan yesu birnin kudus idin ƙetarewa har yi ta wa'azi dubu markus sura goma sha biyu aya arba'in da ɗaya da luka sura ashirin da ɗaya aya ɗaya da yahaya sura takwas aya biyu labarin zuwan almajiran Yesu birnin Kudus aikin ibada. Hakika almajiran Yesu sun jajje birnin Kudus akalla sau ɗaya a shekara don ayyukan ibada da ko baye-baye na neman lada. Bitrus da Yahaya sun je birnin Kudus aikin ibada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni Sura uku aya ɗaya. Bulus ko Shawulu ya je birnin Kudus don addu'a ko sujada a lokacin Idi. dubi ayyukan manzanni Sura 21 aya shida. Zuwa birnin Kudus daga wasu ƙasashe. A ayyukan manzanni Sura 8 aya 27 zuwa 28. An ce, Ga wani mutumin Habasha, wani baba, mai babban matsayi a mulkin Kandakatu, sarauniyar Habasha, shi ne ko ma'ajinta, ya zo Urushalima yin sujjada. Yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa. yana karatun littafin annabi ishaya ko shu'aibu sai kuma amsar tambayar malam yahaya kan irin ibadojin da akan yi saɓanin zamanin gabanin yesu mabiya yesu ba sa hadaya kai tsaye sai dai ziyarar wurare masu tsarki suna sujada da addu'o'i saboda zubar da jinin da yesu ya yi ya kasance hadaya da kuma kafara ta dindindin bisa ga aƙida. To idan babu halin zuwa birnin Kudus fa, To bisa ga aƙida jikin kama haikalin Allah ne, don haka idan ba ka da sukunin zuwa birnin Kudus to ka kamar da kanka tamkar haikalin Allah. Mata Sura 23 aya 29 da Yahaya Sura 4 aya 21. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke turo mana. na farko ya fito ne daga Mansur Baba Wuro na fada da baban gida Yusuf na fada da Tasi'u Ismail Zita Gozaki tare da Adamu Abubakar Bajoga inda suka ce Salam BOA Hausa umarnin da gwamnatin Najeriya ta baiwa hukumar kula da kamfanonin sadarwa wato NCC na cewa ta tilasa wa kamfanonin sadarwa da su rage farashin sayan data don samar wa 'yan Najeriya sauki hakan ya yi daidai domin tsadar farashin sayan data na ciwo al'umma kwarya kwarya. To sai kuma ga sako daga Aliyu Usman taka lafiya magajin kungiyar murya talaka ta ƙasa a reshen jihar Kebbi. Shi kuma ya ce mai girma gwamna Atiku ba gudu don Allah ka yi wa ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Kebbi adalcin ba su samu albashin dubu talatin kamar yadda ka bai wa ma'aikatan jihar watanni biyu da suka gabata domin mun ji a cikin jawabinka a wurin rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi ka ce idan ma'aikatan ƙananan hukumomi na son a ba su sabon albashi sai sun tara kuɗaɗen shiga shiga kuma mun gan su ma'aikatan jiha ba wasu kudaden shigan da suka samar kamun ka biya su sabon albashin yanzu kuma ga sako daga hassan dogon faci ba tsari inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa allah sarki hasawa na cewa kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba na fara da wannan karin magana ne ganin irin halin da ƙasa ta najeriya ta shiga matsaloli sun yawa a cikin ƙasa ga rashin aikin yi ga matasa waɗanda hakan ne ya kawo duk wata matsala da ta addabi ƙasar mu domin daga babu aikin yi ga matasa to babu matsalar da ba za a samu ba muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa da aliyu usman taka lafiya su kuma suka ce assalamu alaikum gidan rediyon amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya muna kira ga hukumomin najeriya da su sake ziyarta dokan nan da suka saka game da sayar da man fetur kan iyakoki ganin yadda mazauna iyakoki ke kuka sosai akan dokar ta fata Allah ya sa a dace. To madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da ai kuma da sakonni. To kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. takaice a yau asabar kotun kolin kasar indiya ta ba mabiya addinin hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa abinda zai sa yanzu a fara gina wani wurin ibada a garin ayodhya da ke arewacin indiya inda wasu tsagera mabiya addinin na hindu suka lalata wani masallaci da aka gina a karni na goma sha shida sama da shekaru 25 da suka wuce ba tare da wata jayayya ba hukuncin da aka yanke a kan ɗaya daga cikin daɗaɗɗiyar takaddamar da aka yi a ƙasar tsakanin ɓangaren 'yan hindu da musulmai kwamitin alƙalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba musulman wani filin daban don su gina masallaci a wurin A shekarar 1992 aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi a kan eka 2.77 na wani fili inda rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzoma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 2000. jami'an amurka da ke yaƙi da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa kan mayakan isis da aka kama yayin da daularsu da ke siriya ta ruguje suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haley da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda aka fi sani da suna zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare. la meilleure musique et les derniers